إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته والحذر من أكل أموال الناس بالباطل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض بينكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال الحافظ بن كثير رحمه الله نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والكمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وقال السعيدي رحمه الله ينهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالكمار والمكاسب الرديئة بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على غير وجه الحق بالبطر والإسراف لأن هذا من الباطل أيضا انتهى كلامه بتصرف رحمة الله عليه وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود مرفوعا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان وسنده صحيح وفيه قصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الوداع بحج في خطبته يوم الوداع بالحج إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا عباد الله إن شعل المال وحفظه في الإسلام عظيم وقدره جليل ومن أجل ذلك عد من الكليات الخمس وشرع الإسلام أحكام الزكاة وأنصابه والدين وضوابطه والميراث وفرائده وحرم الإسلام الربا والسرقة والغصب والغلول والجش وصائر أنواع الظلم وشدد النكير على الخيانة وأكل أموال اليتامى وأبطل التصول وحارب التطفيف وحرض على كفالة أموال اليتامى وغير ذلك من الشرائع المحكمة والقواعد المنضبطة والأحكام الآدلة وغير ذلك من الشرائع من الشرائع المحكمة والقواعد المنضبطة والأحكام العادلة من أجل حفظ أموال الناس والإبقاء عليها وسد ثغرات الشيطان وصيانة الأعراض والنجاة من العذاب يوم لقاء الله فإن النفس فإن النفس عباد الله أمارة بالسوء والمال من أشد الفتن في حياة الإنسان قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما وقال أيضا وإنه لحب الخير لشديد وفي حديث أحمد والترمذي عن كعب بن عياد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال أي إن المال فتنة لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وسائر الواجبات وينسي الآخرة قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة أهبتي في الله وإن من صور أكل أموال الناس بالباطل والتي برزت في الآونة الأخيرة النهبة وهي أخذ مال المسلم قهرا وجهرا كما يفعل قطاع الطريق والمسلحون والغوغاء وكانت النهبة من التقاليد الشائعة الذميمة في الجاهلية حين كانت العرب تعيش حياة الجهل والكفر والظلم وغلبة القوي على الضعيف ولما جاء الإسلام حرمها وعدها من الجرائم البشعة والممارسات الفاسدة والكبائر المهلكة فروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتبه ينتهبها وهو مؤمن وفي لفظ لأحمد لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يغل حين يغل وهو مؤمن ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن قال عطاء ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن وقال بهز فقيل له إنه ينتزع الإيمان إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه لاحظوا عباد الله دلالة الاقتران في هذا الحديث بل قال ابن حجر رحمه الله والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجرأة وعدم المبالاة وقال الألامة بن باز رحمه الله هو من أكبه أكل الأموال بالباطل لما فيه من الأدوان الصارخ والتجبر على الناس والظلم لهم وأن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعد أسعدننا في الجاهلية أفنسئدهن فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا أقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب في الإسلام ومن انتهب فليس منا رواه أحمد وغيره ورواه الترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم عن إمران بن حسين بلفظ قريب من رواية أنس وعند أبي داود من حديث جابر بلفظ ليس على المنتهي بقطع ومن انتهب فليس منا وعن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوا فأمر عبد الله بن سمرة مناديا فنادى فاجتمع الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب فليس منا فردوها فقسم بينهم بالسوية رواه أحمد عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوها واجتنبوا أكل أموال الناس بالباطل بكل شكل من أشكال الباطل ولا تكونوا من المسرفين ومن المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa masu albarka ina yi muku wasiya da ni kaina da mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kuma mu yi masa biyayya sannan mu kiyayi cin dukiyar mutane bisa barna Allah ubangiji madaukakin sarki a cikin sautin nisa'i daga aya ta 29 zuwa 30 yana cewa ya ku wanda kuka yi imani kar ku ci dukiyar tsakankanin junanku bisa barna da zalunci kar ka ɗauki dukiyar wani ko ka karɓe ta bisa zalunci Allah ya ce sai dai in kasuwanci ne wanda aka gina shi a bisa yarjejeniya da fahimtar juna Allah ya ce kar kuma ku kashe kawunanku lalle Allah ubangiji yana jin tausayinku wanda dai ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan babu shakka wannan ya aikata zalunci kuma Allah zai sanya shi a cikin wuta kuma wannan abu ne mai sauki a wurin Allah Allah ya ce idan za ku guje ma waɗannan da ire-irensu cikin manyan zunubai za mu kankare muku ƙananan sannan mu shigar da ku wani masauki na karamci al-imamu ibn kathirin Allah ya gafarta masa da yake tafsirin wannan aya sai yake cewa lalle Allah ubangiji yana hana muminai ne daga cin dukiyar junansu ta kowace hanya ta barna yace kamar riba ko ta hanyar caca ko wata hanya cikin hanyoyin cin dukiya ko wata dabara ko wayo ko fa wannan ko yaudara ko sata ko makamantansu da gaskiya wanda Allah ya hana hakanan Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi a cikin tafsirin sa Allah ya gafarta masa yake cewa Ubangiji madaukakin sarki yana hana muminai daga cin dukiyar junansu bisa barna yace wannan kuma ya shafi duk wani nau'i na cin dukiya da barna kamar kwace ko sata ko ka ci dukiyar wani ta hanyar cata ko duk wata mummunan hanya ya ce kai halama yana iya shiga cikin hakan ka ci dukiyar kanka ta hanyar barnata ta da yin israfi ya ce saboda wannan ma yana cikin barna a cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal abdullahi dan mas'ud ya ruwaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda da ya yanki dukiyar dan uwansa musulmi ya ci ta ba tare da yardan ɗan uwan nasa musulmi ba zai gamu da Allah ranar alkiyama alhalin Allah yana fushi da shi wannan hadisi da aka ambace shi sai wani sahabi ya zo ya ce wa waɗanda aka gaya wa hadisin mene malamin nan yake gaya mu al'ash'as ibn qais kenan da suka gaya mai suka ce ga abinda malam ya gaya mana sai ya ce to bari in ƙara muku bayani wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne sanadiyan wata rigima da ta faru tsakanina ni da wani ɗan uwana wanda ya cinye min wani feli wani fili cikin filayena da wata rijiya cikin rijiyoyin da nake amfani da su na kai ƙaran shigun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni da shaida annabi ya ce kawo shaida nace ya manzon Allah ba ni da shaida annabi ya ce wancan to kai zaka rantse yace eh zan rantse sai wannan sahabi ya ce ya manzon Allah yanzu mutum yayin rantsuwa ta ƙarya a dauki dukiyata a bashi manzon Allah ya ce karka damu dan an bashi dukiyarka a nan duniya in dai haƙƙinka ne ya karɓa ranar alkiyama zai tashi alhalin Allah yana fushi da shi saboda haka abu ne mai haɗari ƙwarai cin dukiyar wani bisa zalunci da ɓarna a cikin huɗuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da ya ban kwana da al'umma a aikin hajjinsa ya faɗi magana ya nanata ta cewa ya ku musulmi ku sani cewa da jininku da dukiyarku da mutuncinku alfarma ne kuma haramun ne tsakankaninku kaman alfarma da haramcin wannan rana ta babbar sallah kaman alfarma da haramcin wannan gari na makka kaman alfarma da haramcin wannan wata na ainihin wato zulhijja ya ku bayin Allah babu shakka al'amarin dukiya a cikin shari'a musulunci al'amari ne mai girma saboda haka aka lissafa dukiya a cikin ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar waɗanda suke manyan dokoki da dole ne gwamnatoci su karewa al'umma wanda ake ci musu alkuliyatul khams ko asit gurgurdan sabanin malamai saboda haka ne musulunci ya shar'anta zakka kuma ya ambaci abinda za a fitar da zakkar da adadin dukiyar da nau'inta da kuma wa za a ba sai da aka faɗi komai dalla dalla meye da meye ake mishi zakka yaushe ake cirewa nawa za a cire in an cire wa za a baiwa ba a bar majali na maganar wani ba na ijtihadi ba saboda haka Allah ya shar'anta hukunce hukunce da ka'idojin bashi da cinikayya da jingina da makamantansu saboda haka Allah ya shar'anta hukunce hukunce da suka shafi gado dawa dawa dawa suke cin gado gadan wane da wane za su ci yaushe za a basu in an tashi basu kaso nawa za a bawa ne kaso nawa za a bawa ne nan ma ba a kyala wani mutum ya magana da ra'ayin shi sai da Allah ya faɗi komai dalla dalla saboda haka Allah madaukakin sarki ya haramta riba ya haramta sata ya haramta kwace ya haramta ha'inci da cin dukiyar al'umma sata kudin gwamnati ya haramta ha'inci a cikin kasuwanci da yaudara da makamantansu da duk wani nau'in zalunci saboda haka musulunci ya ɗauɗa marar yaƙi da ha'inci ya ɗauɗa marar yaƙi da masu zaluntar marayu da masu zaluntar masu ƙaramin ƙarfi musulunci ya hana barace-barace ba kai ba gindi musulunci ya yi yaƙi da tauye ma'auni da zaluncin 'yan kasuwa musulunci ya yi yaƙi da zaluncin masu kuɗi wajen ƙin mai da bashi idan an basu musulunci ya kwaɗaitar game da kula da dukiyar marayu kar a basu har sai sun girma sun kai hankali an gwada su an ga za su iya duk waɗannan da sauran shari'o'i da ke da alaƙa da dukiya wanda suna nan a cikin dafan fikihun musulunci an yi su ne saboda girman al'amarin dukiya a cikin shari'ar musulunci waɗannan shari'o'i an yi su don a kare mutuncin mutane a kare musu dukiyoyinsu a hana zubar mutuncinsu a kare ƙofofin shaiɗan sannan kuma uwa uba saboda mutane su tsira a ranar alkiyama yayi wa masu albarka ita dukiya wata aba ce mai shiga rai wata aba ce wadda ke ja mutum ya saba wa Allah shi sa Allah ya mana tankiya a kanta kuma Allah ya bayyana ɗabi'ar mu game da cewa lalle mu mutane muna masu tsananin son dukiya muna masu tsananin miƙa wuya gare ta saboda tana iya hana mutum mabota Allah ta hana shi kula da aikin lahira ya zo a cikin hadisin Ka'ab dan Iyad Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma tana da wata fitina ta musamman da Allah ya fitine ta da ita fitina ta musamman da Allah ya fitini wannan al'umma da ita ita ce fitinar dukiya banu isra'ila Allah ya fitine su da fitintunu daban-daban al'umma kaza Allah ya fitine su da fitintunu daban-daban mu kuma Allah ya sanya fitinar mu gaba daya mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu talakawan mu da attajiran mu masu mulkin mu da waɗanda ake mallaka Allah ya jarabce mu da cuta game da ainihin wato son dukiya wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da Bukhari a cikin tarihul tarikh dinsa da Ibn Hibban da Hakim da wasu malamai da yawa isa Allah yake bara cikin amfani yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna lalle dukiyoyinku da ƴaƴayenku fitina ce gare ku wato jarabawa ce gare ku ƴan wa masu albarka daga cikin nau'o'in abubuwan da shari'a ta lissafa a matsayin cin dukiyar mutane bisa barna wanda kuma zaka ga cewa a ƴan shekarun nan ko watannin baya ya yaɗa a cikin mutane ya zama ma kaman wani abin gadara ko kuma mutane ma suna ganin wani haƙƙin su ne ba ma laifi bane shine daka wa dukiyar mutane wawa waso su a kaje a can an je an je an fasa wani waya house an kwashi abinci an tara mota akan hanya daga sun tsaya sallar juma'a an wawashe taliya ko shinkafa ko indomi a ce an tara mota a hanya ta baro Legas ko tsakanin Kano da Kaduna ko tsakanin Zaria da Sokoto an kwashe dukiyar mutane an yi barna haka nan kawai gauga'u mutanen gari marasa tsoron Allah su yi gangan ko su tabi su je su samu sto ɗin wani bawan Allah wani ɗan kasuwa yana alkinta dukiyarsa su farfasa su shiga su kwashi dukiya in an musu magana su ji wa mutane rauni ko su yi zage-zage abin takaicin kuma shi ne a wannan zamanin da muke rayuwa lokacin da waɗannan marasa imani marasa tausayi suke wannan mummunan aiki wasu kuma suna gefe sun kafa kyamarori suna tanadar hotuna da bidiyoyin abubuwan da suke faruwa kafin ka ankara sun baza duniya kowa ya gani kowa ya ji labari kowa yana ta tofa albarkacin bakinsa wasu na goyon baya wasu na Allah wadarai wasu na cewa gwamnati ne ta ja to bari dai mu ji mai hukuncin shari'a game da wannan abin da mutane suke ita nuhuba wato dakawa dukiyar mutane wawa tana daga cikin tsofaffin al'adu tun a jahiliya kafin zuwan musulunci larabawan jahiliya suna da wannan al'ada da zaran mutum ya ga sto ɗin gidansa ko sto ɗin ƙauyensa ko muhayyam ɗinsu ya yi ƙasa sai kawai su kirdaji ina ne akwai abinci wace anguwa ko wane gari ko ina ne muka ji labarin ga wata ƙatila ga wata karabka ta ɗauko abinci ta kai wani gari sai su haɗa mayaƙa sai su kai farmaki su kwashe abincin har ma za ka ji ka karanta tarihin yaƙin da aka yi na hunain mirdas a sulani yana waka yana cewa wai yanzu su ne za a ce bayan an yi nasara a yaƙi wai sai an raba magani ma an basu wanda su ne suke kwashewa ga baki ɗaya yana tuna wa kanshi irin al'adar da suke yi a da ta kwasar ganima ba ji ba gani to wannan al'ada ce ta jahiliya lokacin ana rayuwa rayuwa ta kafirci rayuwa ta zalunci rayuwa irin ta dabbobi rayuwa ta kashin dankali rayuwa ta mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi da musulunci ya zo sai ya haramta wannan al'ada cikin munanan al'adun kafirai da musulunci ya haramta sannan ya lissafa ta daga cikin munanan laifuffuka daga cikin wato abin nan wato criminal offenses laifuffuka munana da kuma kaba'ira wanda su iya kai mutum zuwa ga halaka ranar alkiyama al-imam al-bukhari da muslim su ruwaito hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mazinaci baya yin zina alhalin yana da imani sai an cire masa imani ya zama sai dai asul imani ne kawai ke da shi haka nan barawo baya yin sata alhalin yana da yana da imani haka nan mashayin giya sanda zai sha giya sai an kwabe masa imani sai annabi ya ce haka nan kuma dan wasoso wanda ke wasosan dukiyar mutane ba zai iya wannan aikin ba rana a tsaka kowa na ganin shi ya fi ƙarfin kowa ido na ganin ido ana kallon shi sai dai Allah isa to ba zai iya yin wannan aikin ba alhalin yana da imani a wani lafazi na Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya zo da lafazin ƙarin cewa haka nan wanda yake satar dukiya yake gululi yake satar dukiyar gwamnati ko dukiyar da ake da tarayya da ita shi ma ba zai iya ba sai in an cire masa imani haka nan wanda yake na haba wanda yake wawa shi ma sai bai da imani aka mai riwaya wannan hadisi daga Abu Huraira yake cewa ba zai iya yin kwace ko wasosan dukiya mai daraja ana kallonsa ba sai bai da imani bahaz ibnu asad al'ammi wanda shine malamin imamu ahmad ibnu hanbal a wannan riwaya dan uwan mu'allab ibn asad sai yake cewa sai aka tambayi malamin aka ce menene ma'anan cire imanin yace za a kwabe wa mutum riga imani ga baki daya a ajiye a gefe sanda yake aikata wannan barnan ba shi da imani ga baki daya in ya gama in ya tuba in Allah ya ga dama ya ashi tubarsa sannan sai a dawo masa da imaninsa jama'a makalle da aka gwama waɗannan munanan laifukan da sata da zina da shan giya aka gwama su da wannan laifin na wasosin dukiyar mutane hasali ma malamai suna cewa ita wannan sata ta hanyar wasoso fili ana ganin mutum ya daka wawa akan dukiyar mutane laifinta ya fi muni fiye da laifin sata ta barawo da ke shiga gida saboda mene ibn hazarin yake cewa saboda akwai ƙarin taurin kai a ciki da rashin ganin kunyar kowa da tsaurin ido da rashin damuwa da me zai kai ya kawo musamman wannan lokacin da ɗauki bidiyon mutum halama wasu wanda suka san ka su ganka su gane ka hala ana ganin mutuncinka a unguwa hala wasu wanda suka san ka a can wani gari hala sirkai ƴan uwanka ko kuma bidiyon zai iya wanzuwa a wannan duniya ta internet for the next couple of decades shekara goma ashirin can gaba in kana ganin kai yanzu matashi ne kai yanzu baka da iyalai baka da sirikai baka da mutunci nan gaba ka zama mutum kana da yaya kana da jikoki kana da sirikai halama ustazi ne kana da dalibai halama limami ne halama dan siyasa ne halama ma'aikaci ne a wani wuri na mutunci hala wani babban mutum ne kai mai daraja a cikin mutane wata rana pop sai a ga bidiyon yana yawo akan ita da cewa ga abin da kake son da kai samartaka wannan fa a duniya kenan ina kuma a ranar alkiyama jama'a saboda haka wanda duk zai iya haka sai ya zama yana da tsaurin ido yana da rashin kunya ya raina kowa baya tunanin gobe saboda haka ibnu hajar yace wannan ƙarin rashin imanin to ya sa laifin ya fi muni fiye da sata domin shi barawo wanda zai lalaba zai tafi alhalin gaban shi na faduwa yana lekawa yana kallon gaba yana kallon baya da an ce ihu barawo ya ruga da gudu shi ko wanda yake irin wancan galibi da makami ma yake zuwa kamar yadda barayi suke yi ko yan fashi ko masu kwace duk irin su ne waɗannan hakanan anan a wannan zamanin namu al'allama ibn baz da yake magana akan wannan matsala yake cewa wannan hanya ta wasosan dukiya tana ɗaya daga cikin mafiya munin hanyoyin cin dukiyar mutane da barna yake saboda a ciki akwai ta'addanci a ciki akwai yawan mutane jabberanci a ciki akwai zalunci ido na ganin ido a cikin wani hadisi wanda Anas dan Malik ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yau mata mu baya akan cewa za su shiga musulunci sai yace na hana ku kukan mutuwa sai suka ce ya manzon Allah ana bin mu bashin kukan mutuwa a jahiliya an muni mutuwa wance kawata ta zo gidana ta taya ni kuka saboda haka yanzu tana bi na bashin wannan kukan to idan yanzu da an mata mutuwa shin zan biya ta wannan bashin ko har da shi ka soke shi to shine sai annabi yake cewa la is'ada fil islam na soke bikin kukan mutuwa a musulunci wala shigara fil islam an soke auren musaye a musulunci wala aqara fil islam an soke aqar aqar shine idan mutumin kirki ya rasu sai su dauki raƙumi sai aje kan kabarinsa sai a yanka raƙuma akan kabarinsa jinin ya zuba akan kabarin sannan sai a dawo ai sadaka da nama wai sun rama mishi irin alkhairin da yake annabi ya ce wannan ma na soke shi wala jalaba fil islam na soke wato tare irin tare da ake yi ma mutanen ƙauye a hanya in sun kawo kaya nabi ya ce na soke shi wala janaba fil islami na soke aljanab shine mai karban zakka ya zauna inda yake ya ce mutane su kawo ba tare da ya tashi ya zagaya inda suke ya karbo ba akwai da wasu fasarorin wanda ba su ne mahallin shi bane sai annabi ya ce wa man intahaba falaysa minna duk wanda ya kwashi dukiyar wani ba da gaskiya ba ta hanyar wasoso annabi ya ce ba mu bashi Ahmad dan Hanbali to wannan hadisi da wani sa Al-Imam Tirmidhi da Sa'i da Ibn Hibbana sun rawaito irin wannan hadisi daga Imran dan Hussein Allah ya kara masa yadda haka nan Abu Dawuda ya rawaito irin wannan hadisi daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda da lafazin cewa laysa alal muntahibi qat'un babu yankan hannu ga wanda yayi waso san dukiya ba za a yi mishi yanka irin na barawo ba wa man intahaba annabi ya ce wa man intahaba falaysa minna wanda duk ya kwashi dukiyar mutane yayi mata ya daka mata wawa to wannan ba mu babu shi saboda duk waɗannan nau'o'in abubuwan jama'a haramun waso so akan titi mota za ta wuce ko a je a fasa waya house ko wani store na dan kasuwa ko na gwamnati ko ana gobara a wata kasuwa ko a wani shago ko a wani gida mutane saboda rashin imani su kama iban dukiya ko asin na accident na mota saboda rashin imani mutane sun yi hatsari suna bukatan agaji na gaggawa amma sai mutane su fasa iban dukiya ko motar iban kayan kwali ta fada akan hanya ko motar fetur ko makamancin su jama'a dukkan wannan haramun ne ba dabi'a musulmi bane kai kokari ka nisanci wannan kuma kai iyalanka wa'azi da duk wanda zaka yi musu nasiha akan cewa lalle su daina wata rana komandan musulmai cikin sahabbai Abdurrahman ibn Samura Allah ya kara masa yadda ya jagoranci wata runduna an je wani jihadi a ƙasar Kabul wato ƙasar Afghanistan sai suka samu ganima ana cikin tara ganima sai mutane kawai suka fara dakawawa suna ɗiba sai aka zo aka gaya mai cewa gaba ɗaya fa sojojin nan sun kwashe dukiyar nan nan da nan yasa aka tara musu su gaba ɗaya ya musu wa'azi ya musu nasiha ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani daga dakawawa akan dukiyar musulmi saboda haka kowa ya dawo da abin da ya ɗauka wannan shine mafitar abin da ka ɗauka sai ka mai musu da kayansu daga nan sai ya raba musu shi daidai wa daidai ‘yan uwa masu albarka, mu tuba zuwa ga Allah, mu guji dukiyar mutane da cinta ta hanyar barna, ta duk wata hanya da shari'a ta hana. Allah madaukin sarki ya haramta wannan, ya haramta kuma ya yi tanadi mummuna ga waɗanda suka ƙi haruwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون